duk ɗan adam da ya san ka a duniya bai san ka ɗari bisa ɗari ba ko iyalinka ba ta san 100% ba ba ta san ka 100% ba mai iya yiwa akwai wata nagartarka da ta ɓuya gare ta ko na ta ɓuya gare ka kuma mai iya yiwa akwai wata insaniya kasawa naka da ko iyalinka ba ta sani ba ko iyali don me don kowane musulmi mumini yana iya yin wani zunubin da Allah zai ɓoye masa har ya rasu ya je filin kiyama babu wanda ya sani shi yasa a hadisin bukhari don allah ya nuna mana yana ƙaunar mumini yana kishin mutuncin mumini sai ya yi kuskure sai allah ya ɓoye kuskura sai mumini ya rasu ya je filin kiyama hadisin iya bukhari zai zama hadisi na 4408 idan mumini ya je sai a tsaye da shi gaba ga allah sai allah ya tambaye shi ka yi laifi kaza rana kaza ba wanda ya sani eh allah na yi ba musu rana kaza ma shekara kaza ga wata kaza ka yi laifi a waje kaza wallahi allah ya faru haka ne rana kaza ma bakina ya sukuta ya ce kaza Allah ya gaya masa wannan sai ce wallahi haka ne Allah na yi rana kaza ma idan ka yayi kuskuren kaza sai ce wallahi duka Allah na yi sai ya kai matakin da zai rasa hope kamar ma zai yanke tsammanin tsira sai Allah ya ce na keɓance ka ne na maka hisabi ne kadai daga ni sai kai duk duniya ba mai gani ko mala'iku ba sa wurin sai Allah ya ce na ɓoye wannan sirrin a duniya don kai bawa ne na kware a yanzu a nan lahira na gafarta maka je ka aljanna shi mumini Allah ma yana kunyarsa ko a gaban mala'iku ba a mar wannan hisabin Allah ne yake keɓantuwa da shi sai ya gaya mar in kuma ya gama sai ya ce to a duniya na ɓoye sirrinka ba wanda ya gani a nan na yafe maka je ka aljanna ba na bukatan kowa ya gani shi Allah da kansa yana kunyan mumini bai ganin kuskurensa ma ya yi ƙoƙarin wani ya gani amma yau mu ɗabi'ar mu ba haka ba ne malaman addini za a kira malami wa'azi aka yi ka san ta aka gayyace shi ba baka san me aka rubuta invitation letter ba baka san wani tsari aka yi ba kawai ka gan shi a wurin taro maybe idan ka ga wani abin da kake ga sabon Allah ne ka fito ka zage shi ka ce a kwaɗayi ya kai shi wajen dina a kwaɗayi ya sa yayi wa'azi ka shiga zuciyarsa ka gani ne kana ka karanta gayyatar da aka masa ka ga bayanin da aka masa har har mu kai matakin da zuciyar dan adam kana hukunci ka ce a duniya ta kai shi wajen wa'azi kuma wa'azi yayi in ya faɗi wata kalma da kake gaba haka bane yana iya yiwa amma maybe kana da wani information da shi bayi da shi kuma shi zai hukunci ne kan abin da ya sani ba akan abin da bai gani ba ka ce a'a wani kwaɗayi ya kai shi a'a wani ba don Allah yake ba a'a wani don kaza ne zuciyar da mala'iku ba su san me ke cikinta ba sai Allah amma kai ka sani har kai hukunci akan zuciyar dan adam ba don Allah yayi ba wace irin al'umma ce wannan kuma wai a haka mai karantar da kai addini ne imamun nawawi rahmatullahi alai ya ce lokacin da muke zuwa koyon karatu wurin malamai ya ce mukan tashi da safe mu je kasuwa mu yi dakon kaya a kanmu a biya mu kuɗi kuɗin ba don mu ci abinci ba sai mu yi sadaka da kuɗin sai mu yi alwala mu yi nafila mu yi tawassuli ga Allah mu ce ya Allah malaman da ke karantar da mu in ma sun yi kuskure Allah ka sa idan mu kada ya ga kuskuren don kada gadin kuskuren ya sa ilimin da rai su targu a idanmu sadaka suke kada Allah ya sa su ga kuskure masu karantar da su addini amma kai hoto za ka gani sai kai naroyin to ai a can baya mace ce take zaune to a can ka san me ya kawo ta shi mai addini idan yau aka gayyace shi ɗakin bautan gunki ya yi wa'azi ya fahimci maslaha ne ba zai je shi ba fiyayyen halitta ya je temple ma na 'yan duniya a garin makka ya musu wa'azi temple na 'yan duniya yana zuwa majalis nasu yana karantar da su addini ai ba wai ana takaita yin wa'azi a wurin biyayya ga Allah bane ya halatta a je gidan giya a samu 'yan giya a musu wa'azi akan haramci da illolin shan giya a samu masu shan taba a gaya musu illan shan taba a addinance da kuma a kiwon lafiya da jikinsu in yau aka gayyaci mai wa'azi white house sai je shi a amerika laifi yayi kuma ya dace zama sai duk abin da yake wurin daidai ne da abin da Allah yake so ba haka addini yake ba kuma wanda ya fi ka sanin qur'ani ya haddace qur'ani ya shiga gwagwarmayin addini kuma wai yanzu kai ka fi sanin addinin a anguwar ku ka ci bashin dan wake na karya wajen dubu ɗaya ba a biya ka ba baka biya ba a anguwar ku mai sai da fiwa wata yana bin ka bashi ka ba mutum ɗaya da ke faɗan alheri akan ka guda ɗaya in za a baka shinkafa buhu ɗari ba wanda za ka ba buhu ɗaya duk wani abu a duniya kai kamar aluja kai a sama kake amma duk wani wanda yakin alheri kai za ka yi comment a kai kuma kai a qur'ani bi izu goma baka haddace fa la saddaka wala salla a tsakaninka da iyalinka kada in aka yi jojimen wallahi ba za ka tsira ba kawai tsakaninka da iyalinka amma baka kula da naka ba wani kake kallo ai malamai sun je wajen wa'azi a sun tafi wajen dina ka san me aka rubuta musu a invitation ka san me aka yace su kuma shi in a wa'azi shi haƙƙi ne na mai wa'azi komai a speaker ake fadansa shi yanzu wa'azi iya wa'azi shine duk wata magana a duniya faɗe ta a spika sau da dama malamai sukan je wajen wa'azi su ga wani sabon Allah su yi wa'azi a fili su ja waɗanda suka shirya su ce kaza da kaza kuskure ne kada a maimaita shi haka ake yi ta yaya za a yi mutum ya gaice ka ga kuskurensa kuma sai ka tallata kuskuren a duniya maimakon ka gaya masa ya kintsa kuskuren ya gyara yanzu kuma ka faɗi bayan Allah na kwarai Allah ya yakan ɓoye laifinsu har mala'iku bai musu hisabi gaba gare su shi yake keɓantuwa da su kuma ya gafarta musu ya kai su aljanna kuma mafiya yawa masu irin wannan comment da za ka gani ko a social media ko a majalis ko majalisin ilimi wallahi in za ka bibiye sun fi kowa laifin saboda shi laifi tudu ne sai mutum ya hau kan nasa in ka duba zaman wasu da iyalansu mata kaɗai ko kare ba zai ci ba da ɗalibansu babu mutunci taimako mutum ba zai taimakon ɗalibi da dubu goma ba in ɗan siyasa ne mai irin wannan wani ba zai taimaka nasa da naira dubu goma ba idan yan boko ne wani wanda ke komen a wannan a cikin almajiransa ba wanda zai iya gani ya taimaka naira dubu ɗaya amma shi zai iya ɓoye nasa ya kalli wasu kuma wasu ba ma kuskuren ba ne tsabar mummunan zato ne so wannan ba addini ba ne ba haka ake addini ba abin da bai shafe ka ba takaita akan abin da ya shafe ka duk abin da ya buya gare ka ka yi husnul zanni kyakkyawan zato ka wuce shi yi kyakkyawan zato duk zargin da aka yi wa nana Aisha a Kur'ani ai mun gani a suratun nur amma me Allah ya faɗa akai ga su innal ladina ja'u bil ifki amma banda wanda mai faɗa kan zato din hmm? me kace laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ihqu aya ta nawa a nur jazakallahu khaira duk waɗannan ga na misalai da dama abinda ba ka da ilimi ka yi kyakkyawan zato ka wuce yi kyakkyawan zato ka wuce haka addini ya karantar da mu ina kabarin ka ba da na mutum ba in wa'azi za ka yi kai janar wa'azi kaza yana da kyau kaza bai da kyau kai nasiha amma kana zaune iyalinka a gida ka dake ta ka ta sirkinka ba ka ganin girmansa duk shagunan anguwanka ana bin ka bashi ɗalibanka a islamiyya wasu ma baka bar su ba amma kai ka iya comment ka rubuta wane ka ce kaza ka ce kaza ba haka addini yake ba wasu kuma ba su ma da alaka da addinin shi ko sallah baya yi amma duk abin da ya shine zai yi malamai hisabi ai sun tafi waje kaza ai sun je wa'azi kaza idan malami ya je wa'azi gidan giya laifi yayi matukar wa'azin yayi babu laifi a ciki kuma shi malami ma'asumi ne ba ma'asumi bane alkhairansa ne suka fi kurakuransa suka rinjaye su Allah shi samu wanye lafiya